baki lafiya. Don ku za mutuwa. Ka ji min tsohuwa da neman mugun alkaba'i daga baki sadaka shi kenan sai ki kira min bala'i? Ya aka kika san na kusan mutuwa? Duk wanda ya bani sadakan kuɗi na shinshina to ya tabbata ya kusa mutuwa don haka kin kusa mutuwa. Wallahi aniya ki ta biki ni ce ma katuwar mahaukaciya da na zauna nake kula ki. Ta yaya za a yi ce kin kusan na ta yaya sannan kusan mutuwa daga baki sadaka zai kira min mugun alkaba'i ba zan ganta ba sai dai a yi miki addu'a Allah ubangiji ya baki lafiya Ihu me yake? kama wanda kika ga mutuwa. Mafarki ne umma. Shamsuriya. Maimakon ki addu'a shine kika tsala ihu? In yanda aka yi ka sake kwanta ba ki addu'a ba. Kuma na manta ban yi addu'a ba. Daman na sani in har kika manta ba ki addu'a ba to shi ɗan zai kasance tare da ke a kowane lokaci. Nan da umma wannan matar gani kuma wallahi na yi mafarki ta kashe ni kuma bana mata da gaske umma na ɗauka ma wani abu ne to bata isa ta cutar da ke ba ki kwantar da hankalinki kin ji kullum sai ta ziyarce ni cikin bacci na umma tana hana ni bacci matan nan burinta in daina bacci a duniya don allah umma ki taimaka min kar ta kashe ni don allah umma bata isa ta kashe ki ba kuma ki yawan ta yin addu'a addu'a ita ce makamin momini inna lillahi وإنا إليه راجعون إنا inna lillahi إليه راجعون ما شاء masha كان وما لم يشاء لم يكن فك الله Allah ya hukunta ni ba na gane makamala. wai me yake damun ka ne haka kawai kai kaɗai sai ka zo ka zauna kai ta kunci wai me yake faruwa ne me yake damun ka dan Allah Khadija duk lokacin da na shiga cikin hali irin wannan kika yi min tambaya irin wannan ina gaya miki cewa ni da kaina irin wannan tana samu na ban san lokacin da take samu kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya yarda da Allah yarda da manzon Allah ba zai zauna haka kawai ba sai wani abu yana damunsa a cikin zuciya ko da muloniya ne saboda ka to ni wane ne da wani abu zai damina cikin zuciyata babu wani abu da ke damu haka ne ni dai gaskiya ba na son jayayya da kai ne amma ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum yana cikin hali irin naka a ce ba abin da yake damunsa ba ji dai na ji ba ka son dai ka faɗa abin da yake damun ka ne to shikenan za khadija in akwai abin da yake damuna me zai sa ba zan gaya miki ba kina da wanda ya fi ni a wannan duniyar ba ki da shi saboda haka me zai sa wani abu da damuna ba zan gaya miki yanzu taimako na zaki ki je ki samu mu mun sanyi zuciya ta tafasa take Allah ya kyauta wato bacci ke ta yi ba kai ya dai kamar ya bacci ke ta yi mana yau bacci ya yi daɗi kenan ko da naga tun a ki kwanta biki farka ba sai yanzu yanzu din ma wallahi firgici ne ya da ni baka kai yadda na tashi firgici ba wallahi to ai laifin ki ne ba laifin wani ba laifina kuma ƙwarai biki addu'a ba na da kin yi addu'a ba za ki tashi a firgici ba manta ne na shafa'a. Kin sha'afa? To gaskiya ba a sakaci da neman tsaron Ubangiji. Kin ji ko? Yadda kike tuna yunwa cikinki haka ya kamata ki dinga tana da addu'a. Sai a kiyaye. Ko ba ji ne? Na ji. Na sai yanzu ba wuya kya ce min wai na faɗa ki da faɗa. Ko? To ke din ce sai da faɗan. Ba da faɗan ba ba za su sun tare ki ba. Zuma ce ke sai da wuta. kwaya. Aba da an gaya miki gaskiya. dakata kin gane na ga da zaki fito daga cikin mota kin fito daga garaji kuma kin bude kofa da kanki kuma kin san mun alƙawari yake ke baki baki bayan aiki to dan Allah da anan me yasa kake so ka sangarta na dan aikin ma da zan yi dan dinga exercise din jiki na baka so look ba sangarta ki bane ke ce farin ciki na ke ce walwala ta dole in dinga lalabai fatan kin gane as you wish tun da haka kake

a tashi kenan ba dariya har yanzu ba ta daina irin waannan miyagun mafarkan ba kenan ba ta daina ba kenan ba dariya ba kya yin irin addu'o'in da na baki na ce ki ko mu za mu miki addu'a to wajibi ne sai ke ma kin haɗa da taki domin su aljinu miyagun abubuwa ne ballantana ma ke naki abin da yake nuna bakagen aljanu ke tare da su dole sai an miƙe tsaye an yi addu'a sannan kuma wannan rashin addu'a ta taki da wannan mugaye mafarkan da kike yana damun mahaifinki domin ranar mun tsaya da shi mun daɗe muna tattaunawa akan wannan matsalar ke duk wani al'amari fa ina ganin babu wanda ya jawo shi sai ke saboda sakaci wajen yin addu'a amma ki kama mana ki rika yin addu'a kin ji ko insha Allah sanan fat rika ja mata kunne ta yi addu'a insha Allah insha Allah da kina yi yanzu Allah ya raba ki da wannan aljanna to mun gode za mu koma to yawa ba dai har kun gama tafiya za ku yi ba eh tafiya za ku yi kun ga abincin ku can na hada muku adami yana jiran A'a mun koshi. A ke kika koshi dai ni ban ci abinci ba. A wallahi umma ina fa bacci fa yazo ya tashe ni ya daddago ni yazo ko abincin rana ban ci ba yazo ya dauko ni kai ma ba ka ci abinci ba sai ka wuce mu Kyanga ko wuce. Yawo. Wanda ci abinci. Kaji ne da yara. Allah ai da <clears throat> ka ake da bukata kinga an samu haɗin kai kenan. da lokacin da Allah ya sa kuma aure shi ku shi ke gaskiya ne ya dai ya za ka zo da kini bibi haka abinci ba kai ka dafa ba kana so ka bude ka gani aka dafa to ai haƙuri za ka yi sai abin da na baka to in dai in mace ana san abin da ta dafa ba zai wuce shinkafa da miya ba to wallahi baka cinka ba fried rice ta dafa ke aka kika sani ai na bude na gani kana so ka gani ne haka dai kika ce ina son gani to rufe idanka <laughs> to shi kenan hancin kai koma can zaka ji kanshi to fa to na ji Abba, ciwon kan na ta tashi. Umma! Wayo kaina! ciwon kai nata haka yake mata ba ta kai yake ba ciwon kan nata ne haka yake mata ba wasu ka kai ta asibiti wannan ciwon kai mai kamar ya tafi da ran mutum sannu sannu sannu Malafat, ina ganin ba wata matsala insha Allah nan da wasu 'yan awanni kalila za ta samu lafiya. Amma me yake faruwa da ita ne? Bini sai ga ta yanke jiki ta faɗi tana suma. Um, ba wani abu ba ne illa tunani da take yawan yi ko da yaushe shi ne ke haifar mata da ciwon kai. Shi kuma ciwon kan zai iya haifar mata da jiri, saboda ka time to time za ka ga tana yanke jiki tana faɗuwa. za mu iya cewa is just stress kawai ko yanzu me abin eh to ina ga da wannan tambaye-tambayen da kake ga wasu magunguna da ya kamata a nemo mata su ah, a nemo wa'annan magunguna sani ba da wai babu yanda za a yi wannan ciwon kan ya rabu da ni dan Allah dan annabi ka taimaka ka nema min magani. Ni ma in samu lafiya. To, yanzu dai ba mu samu maganin ba. Amma dai insha Allah ba zan ce za a rasa hakan ba. To, na gode. Allah ƙara lafiya. Ina amara ta yi? Ta gaji da jiranka ta tafi gida. Ta tafi gida? Ya zan tafi gida ta bani? To wannan amsar da ya bani da amsar da wannan tambayar taka. Wataƙila in ka ji gida kai mata tunda kun fi kusa. Amma gaskiya ba Badariya ta koyi wasa wallahi. to kenan eh, bari in je gidan in same ta ka gane ko mu um, السلام عليكم Wato, duk abin da ɗan adam ya haƙuri a kan shi. Cikin iko Allah sai ga ya same shi cikin ruwan sanyi. Yau ga a matsayin mijin badariya. Ba abin da nake bukata illa in ga wannan marmashin naki da yake sa raina ya sanyi ya kwanta min da hankali. taɓarbiya lafiya a wannan daren na faɗa maka babu mutumin da na tsana a duk duniya sama da kai kada ka sake gigin matsowa kusa da ni idan kuma ka sake matsowa kusa da ni duk abin da ne maka kai ka saya ma kanka na dai faɗa maka a wannan daren namu na farin ciki daren farin ciki a wurinka ni aure na da ya zama daren bakin ciki duk duniya babu mutumin da na tsana sama da kai idan kuma ka ci gaba da zuwa wuri na zan maka abin da ya fi wannan muni wallahi na tsane ka kwanciyar ka ɗaya a wuri na shine ka sake ni a yanzu a daren yau idan kuma baka sake ni baka kusan turo ni zan maka abin da baka taba tunanin zan maka ba wallahi batariya ne zaki mara kai abu na ƙarshe in har kana neman zaman lafiyar ka da ni wallahi sai ka sake ni babu abin da zan yi da kai ka ji na gaya maka lafiyar ki kuwa ya zan sake ki Badariya? Badariya? Badariya? Ni dai na san ban aikata wani abu da har zai sake kyamace na haka ba. Koma dai menene? Ki haƙuri. Ki sassauta ki Badariya ya kamata ki san cewa yau ne daren auren da ni da ke amarya ce kin ji ko sannan kuma auren da muka yi ba auren dole bane auren soyayya muka yi me zai sa irin wani abin ya fara tsakanin da ke na yi nadaman sanin ka a rayuwata na yi da na sanin zaben ka da na yi a matsayin miji na na sunna wallahi da na san haka halin baza yake kare dabbobi da ku a rayuwata na tsane ka ba na son ganin ka na tsane ka na tsane ka wallah wai me yake faruwa da ni me yake damun yarinyar nan ne ko wasa take min in kuma wasa take min ai ba za ta rinka ta mare ni ba ba zai yiwu ba akwai abin da yake faruwa ashe aka dama aure yake ban sani ba ko ba haka aure yake ba kai a naka tunanin kayi aure ne don ka ji daɗi ai babu jin daɗi a wurin auren nan abin da ya dace da kai shine tsangwama zagi cin mutunci duk wani abu da rashin mutunci da ka san shi shi ya dace da kai a cikin gidan nan yanzu ba da riya bayan da abin da suka faru ya dace ki bi da wannan munanan kalama. ban fasan san me miki ba ya kamata ki buɗe bakin ki ki gaya min abin da ne miki ba wai ki rika cutar da zuciyata kina sa ta cikin zulumi ba badariya a duniyar nan ni ne ango na farko wadda daren amarcinsa matarsa ta daga hannu ta kai mai mari ni ne ango na farko da ya kwana a falo ranar daren aurensa ni ne ango na farko da washe garin aurensa ya shiga kicin ya je girki da kansa mhm. ba za ka yi girki ba ai ba ni da abin da zan maka amma bari ka ci in gaya maka na rantse da Allah idan baka sake ni ba ni ce ajalinka bayan na kashe ka zan kona gawanka idan duniya kowa ma ya gani da ni na gaya maka ni ce ajalinka gara ka sake ni ya fi maka kwanciyar hankali kawai a rayuwarka zaki iya kashe nashi idan ba sake ki ba oh kana tantama ne jira ni me ya hukunki ba ki da hankali ne ni za ki ɗauka ki ki kashe kana ta zama ne wallahi idan baka sake ni ba ni badariya ni ce ajalinka a duniya wallahi ni kuma ba zan sake ki ba sun aure ki ce ki ce sake ki kin eh. isa to kar ka sake ni idan kisa ya zo kanka ya hau kanka ka ganta da idanka za ka sake ni mu zuba a gidan nan badariya wai me zaki ne wannan wace irin musiba ce baki isa ba baki isa ba giya kike sha ko kuma kwaya kike sha eh maza ki tashi ki koma gidan miji jiya jiya da kai ki gidan miji ki dabo kafa ki da cikin gidan nan ki ce a shi aure ƙarya kike wallahi dan Allah umma ki tsaya ki an shi uzuri na kai tsaya ki jin gaya miki duk duniyan nan babu wanda zai sa a kashe wannan aure Me miki? Da za ki ce a kashe wannan auren. Habi. Na'am? Wai ke da wa kike ta tada jijiyar? A'a. Badariya. Mm. Me ya faru na ganki a gida yanzu? Malam suwa ta da wani mummunan labari. Me ya faru? Me ta zo da shi? Wani irin labari? Wai so take a datse igiyar aurenta da ita da Fahad. A kan wani dalili? me miki ba za ki an samu ba na ce me miki don ki gara na kashe ki da ki kira sunna annabi in kai ki gidan aure jiya jiya ki dawo min yau to wallahi gwanda ba kya numfashi in ya so duk abin da zai faru ya faru kar mu jefa kanmu kangin da ba za mu iya fita ba ko menene zai faru sai ya faru da dai ta zauna a nan gidan ba zai yiwu ba dole ido mutane za su kalle ni a duniya ba mu gana nake nake ba ba za ki ba ki ne na ce gudu ba za ki gudu ba shashashar banza shashashar mu kana so ta mai da mu ƙananan mutane subhanallahi ya ce ta ɗauki makami ta ce za ta kashe ka ƙwarai tona yarinya abin da yake damunta ba aljan ba ne ka sa abin da ke damunta ne abba a'a ba sani ne ba duk abin da take nunawa ba shi da alaka da shafa aljan ko zunguransa to koma dai menene ke damunta zan zo a duba a gani yanzu yadda za a yi in ka koma gida zan zo idan wani abu ne da ya kamata a amfani da harshe wajen maganinsa za a yi idan wani abu ne da ya kamata a amfani da ayoyin alkur'ani wajen magance shi insha Allah zan yi ba da eh, amma amma ina ka da kai haƙuri to ba ba da eh, sai ka mhm. duriya an gaya mun dukkan abin da kika aikata ina hankalinki yake ina iliminki yake shin me yayi zafi da har zaki ɗauki makami ki ce zaki kashe mijin kin san cewa kuwa Allah subhanahu wata'ala ya tanada azaba ga duk matar da ta firgita mijinta musamman ma ta ɗauki makami ta ce za ta kashe to ba mace ba ma da miji ba haƙƙin da yake tsakanin miji da mata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna duk mutumin da ya ɗauki makami ya nufin wani dan uwansa da makami wannan wanda ya ɗauki makamin mazala sallallahu alaihi wasallam baya tare da mu to ina ga haƙƙin mijinki yana a wurinki wanda aljanna ke tana da ƙarƙashin tafin kafarsa kuma sannan Allah subhanahu wataala ya yi tanadin azaba ga matar da ta aikata irin wannan ga mijinta na tabbata kuma ke ba za ki so ki kasance daga cikin matan da Allah ya azaba kuma kin san wannan amma kika rufe idanki kika aikata to da allah ba na son sake jin wani abu irin wannan ya faru domin daga dukkanin bayanan da mijinki ya yi min siffar abin da kika aikata baya nuna siffa ce irin ta mu'amalar da take cikin gidan ke yi haƙuri abu insha Allah ba zan sauki to alhamdulillah kuma ban ce miki duk abin da ya faru ki gaya min ba domin ga dukkanin abin bayanin da mijin ke yi min bayanin ya nuna cewa abin bai yi kama da siffar ki ba ya kama da siffar gidan bai ya kama da irin tarbiyyar gidan ba saboda haka idan wani bai faru tsakanin ki da shi ki sai ki kiransa ke da shi sai ku zauna sai ku warware wannan matsalar abin da ya faru in kuma ba za ku iya warware ta ba ai ba akan hanya kuka haɗu kuka ɗaura kanku wuri mu ne iyayen sai ku kira mu sai mu shiga cikin magana ba sai kin ɗauki mataki da hannunki ba so haka ina son kiyaye da Allah sannan kuma ba ku tattara hankalin ku kai da ita shi aure ga baki ɗaya da kogon shi ibada ne wajibi sai an yi hakuri da juna ƙarshe idan fadi ya cuce ki to ya cuci kansa in kika cuci fat kin cuci kanki ci gaba da don kina da wani abu da zaki yi ki tashi jiki waɗansu yanayi da zai hama yanzu shi kuma wasu ƙofofin shi da zai shiga tsakanin da zuwa kuma. To ina abin da ake min da da akwai a inda ya alama mata dabbata wani tasiri a tsarin watan a nan inda ya sake ko kusa da kulle na ba ba ta shiga abban ma kike magana kike ba a kan haka? Abban ba. shafa Ke ke ka ne ba don haka in har ka sake ni ba ba zai ji ba za ka daina ganin ɓacin rai a cikin gidan nan ba wallahi don ba ba kama ta shafi na wallahi ba kama kawai ba wallahi. Eh, ya kamata ka san cewa duk lokacin da aka tsoro da sabon gida a ranar kowa mahauci ne. tsakanin da ke shi ne kafin bismillah. Jura? Eh, ɗari uku. Eh ba matsala ɗauke ni. Amma fa idan ka ɗauke ni babu wanda za ka ɗauka gaskiya. Amma za ki ƙara min kuɗi. Ba komai har da abin da za ka kashe duk zan biya ka ce. To shi ke. Hajiya. Amma fa gaskiya fa in kika shiga ba za ki daɗe ba ko? dan Allah dan Adam me yasa wai kai ka fayi complain me ne haka na gaya maka duk abin da kake so zan baka hadda na kashe wani yanzu ka so ka dame ni da tambaya da Allah to amma ai gwandan faɗa miki gaskiya saboda fa ko balance fa ban hada ba kin san da sassafa ake kamun fara na ji da sassafa ake kamun fara zan biya kuma zan kara maka abin da ma zaka kashe a ciki kuce to alhamdulillah ni ne ku rike <laughs> hajjaji mutanen Allah wanda suka je maka suka gaida manzo ya ansa dan Allah na ji kai watan ina baki labari Ka ka ni kajariya hajjaji hajjaji dole ki je abin da zan faɗa watan akwai wata kakata irin halin ku ɗaya harod ne wai kai watan kuna magana gaba ɗaya yadda kika san alifin ɗaya kuke faɗa kai hajjaji hajjaji harod ne haka Allah ya yi fito Allah ya yi hajjaji hajjaji kina ji wata akwai ta ungozo mata kai farod haba ni ka kyale ni don Allah da abin da yake da mutum ne mai son hira hajiya ba ki kyale ni ne.

<laughs> ina sauraron ka amma dakta ka cika cikakken ɗan duniya amma abin da kake kokarin aikata ka san haramun ne na sani amma in dai akan yarinyar nan babu abin da ba zan yi ba domin na kamu da ciwon santa ciwon so haba me zai saka ka fara son abin da yake kasan haramun ne a gare ka sannan kuma me zai sa ka kai ƙoƙarin ƙetara haddin ubangiji a cikin wannan al'amari idanuwa na sun makanci kunnuwa na sun toshe kuma sun kurmanci ba na iya jin zancen kowa in ba na ta ba <sighs> ta yaya zuciyar da ta makance ta yaya zuciyar da ta samu na kasu zuciyar za ta yi tunanin abin da ta take dakta ba zan taɓa ci gaba da dogon rayuwa ba yan ba da ita ba kai haƙuri kawai dokta wannan shine rayuwa bayan mutuwa yaya za a yi yarinyar da take zaune a gidan mijinta lami lafiya kake kokari lallai sai ka haddasa fitinar da za ka raba wannan aure dakta kenan to bari in faɗa maka wata magana ka ce shirin da na yi wa badariya ba zai taɓa ba su zaman lafiya ba tsakaninta da mijinta domin na haddasa babban husuma da musiba a zaman aurensu babu yadda zan iya domin da wannan makamin ne kadai zan rushe rayuwar aurensa in gina tawa da ita domin farin ciki na <laughs> saka yadda ya kamata kai min kenan babu abin da zaka gaya min tsakanina da kai sai dai ce Allah ya isa a'a irin azabtar da zuciyar da ya kamata ka yi kenan badari ya ki hakuri. babban yi miki wannan abin da wata manufa ba sai dan kawai ƙarya ne ƙarya kake yi babu abin da zaka gaya min nake babu ruwanka na gode doctor babu abin da zaka gaya min tun maganar da zaka gaya min doctor ƙarya ne Allah ya isa Kadariya Ya mutu ne? A'a ba ruwan ka ba magana da ta shafe ka bane mai da ni inda ka dauko ni. Mai da ni. Baka same ta bane? Ta hau mashin ta tafi. Dabda, tabbas idan mahaifin ta ji wannan labari ko kuma mijin ta ji wannan zance ta wata ƙare na shiga uku. Ba makawa sai sun haɗa ni da hukumar lafiya. Laifinka ne, kuma ka ɗebo ruwan dafa kanka da kanka da hannunka. abin da ya kamata kai yanzu shine ka yi sauri ka bi ta gida idan ka je gidan idan ka same ta tare da mijinta ka yi kokari ka gaya musu gaskiya ka gaya musu dalilanka na aikata wannan abu ita ce maganar gaskiya dan gaskiya in ba haka ba ka ba zai kyau ba hakan shine mafita ya tabbas da in ji kunyar lahira wanda in ji ta duniya ina zuwa Thank you.

ina badariya ne haƙuri kwantar da hankalinki badariya wannan da kike gani ba mai ba ce ita ce mahaifiyarki ba ita ba ce abba ka gaya musu gaskiya nan na aikata laifi sai ta zama mahaifiyata ka gaya musu ina umma take abba a'a ita ce mahaifiyarki mu ma yanzu nan muka samu labari ni ce mahaifiyarki sakamakon abin da muka aikata na shiga wani irin hali na kunci da kyama da wahala da kasanci da wulakanci duk wannan sakamakon saboda abin da muka aikata na yi da na sanin wannan rana na sha wahala a rayuwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Umar ne wannan ba Umar bane Umar ba sai irin wannan mutuwar ba kai ba Umar bane Umar ba sai wannan mutuwar ba Umar ba zai irin wannan mutuwar ba. Umar yana sallah, yana zakka, yana kyautata makota, yana abin da duk abin da Allah ya faɗa. Ba shi ba ne ba. Ha ha ha ha. ki yi haƙuri umar ne miji allah ya karɓi rayuwarsa kawai sai dai mai masa addu'a ya kike ba mijina ba ne umar bai mutu ba ɗazu ɗazu muka gama waya da shi ya ce min gashi nan zai shigo kano a ce min shi ne wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banta ki haƙuri dukkanin mai numfashi mamaci ne kuma kowa ke gani da wa'adinsa ubangiji allah gidansa allahumma allah gafarta musa amma kuwa inda wannan gawa umarci mutuwa ba ta min adalci ba mutuwa ba ta da adalci ya za a yi ta zo ta ɗauke min mijina a lokacin da nake da bukatarsa. Ina lillahi wa ina ilaihi Ba mijina bane. <laughs> <laughs> <laughs> Ya إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون

ありますね。 ji kansa. Amin. in allah ya da ni kuma duk sati Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana na ana ta zama da aiki. Yaya? Sani da zuwa. Sani da. Sani da zuwa. Ina yi ne? Lafiya Na gajiya. Alhamdulillah. Ana nan binta ana ta zaman kaɗaici ko? Wallahi yaya. ka zauna mana yaya a ai ba sai na zauna <laughs> sai na zauna la sauke eh. ni ma ɗazun nan na tafi kasuwa na je na ce fanan kayan abinci da tun ɗazu ka zo ma da ba za ka same ni ba to ni ɗin ma yanzu buɗe masallaci na je tare da yaye wasu ɗalibai a nan kusa ga cewa ba nisa da nan mm. sai na ƙara son zo ga ya lafiyar ki take Allah sarki. Mm. Na gode. Allah sarki. To, amma dai binta na fatan babu wani abu da ke damu ba komai ni ma ɗazun nan wallahi na so in je in duba anti dj na ga ta kwana biyu ba ta zo ta ganna ba to shi kenan ni zan kuma bari in kawo maka ruwa a a a ba shi ai ba zama zan yi ba <laughs> sai dai zan koma yanzu to shi kenan eh insha Allah to na gode a gaida anti to tun daga wannan lokacin da malam ya fara kai min ziyara tun a wannan lokacin shaidan ya shiga cikin zukatanmu muka fara san juna tun muna ɓoyewa juna har muka zo muka fitar wa juna binta Da ke da Hadiza, kamar kara aka tsaga. Bambancin ku kawai kin fita iya girki. <laughs> To, kai ka faɗa, ba zan musa ba, amma da wani ne ya faɗa. Zan iya cewa ba haka ba ne, saboda kaf gidanmu ta fi kowa iya girki. Ba ina, ai wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa. Kuma daman Hausawa suna cewa shi gwano baya jin warin jikinsa sai dai ajiye masa <laughs> eh, Binta. Gaskiya Binta, duk mutumin da ya aure ki ya dace. Ba dan ba dan ba, ba dan ba dan ba sai in ce zan yi kishi da shi. Kishi kuma. ayan ta Hadiza ce kawai za ka yi kishinta gaskiya madam na rasa dalilin abin da isa duk lokacin da kika ce za ki yi aure sai in ji wani bakin kishi ya mamaye cikin zuciyarta to wannan kishin ne ma ike sawa duk bazawarin da ice zai fito ya nemi aurenki nake kore shi me kai haka kila abin da nake tunani shine a cikin zuciyarka me yake cikin zuciyarki daga wannan lokacin shaidan ya shiga cikin zukatanmu muka ci gaba da saɓawa Allah kwatsam wata rana sai na samu ciki 'yan uwana kuma sun san ba ni da miji shine sai na kira shi a waya na ce ya zo to zubinta waya za a yi ya kai ne namiji kai ya kamata ka faɗi yadda za a yi ban san yadda za a yi ba mafita kwaya ɗaya ce idan har muna son mu tsira da mutunci mu ki bari mu zubar da cikin nan a asirce ba tare da kowa ya sani ba sannan kuma ina da amintaccen likita wanda zai yi wannan aikin ba tare da kowa ya ji ba gaskiya yaya ba zan iya aikata haka ba ba zan iya bayan laifin zinar da na aikata sannan in zo ga laifin kisa gaskiya ya ba zan iya aikata haka ba ni kan ba zan yi ba to ya kike so yi ya mun yadda kike so yi kina son a bar wannan cikin a jikin ki ne ya girma kowa ya gan shi asirin ya to kin kusan irin martaba da daraja da nake da ita a cikin garin na ake duba na da ita yayi ni duk abin da zai faru sai dai ya faru amma ni ba zan iya zubar da cikin nan ba ba da wanne zan ji ba zan iya aikata haka ba to ya kike so yi kuma me za a yi yayi sai dai a yi amma ni ba zan zubar da ciki ba to wanne zan ji yayi wannan ya kai baraki abin da nake so ki rubuta ki kwantar da hankalinki a zubar da cikin domin idan ba a zubar da cikin nan kin ga kenan su zaki idan kika haife shi ni da ke mun shiga cikin bala'i a rayuwar mu wani har abada wanda ba zai kare ba wani irin hali kike so kike fara rayuwar mace yanzu ban ta kin zaɓi miki kunya akan abin da za yi iya maganin sa kenan da na ji kunyar lahira gwara in ji kunyar duniya da kunyar lahira saboda wannan abun abin kunya ne gwara jin kunya kunyar duniya da na lahira ba zan iya aikata wannan ba laifi biyu ga na aikata zina sannan ga na kisa gaskiya sai dai na aifi nan ba zan yi haka ba to shi kenan ni ma na fahimci ka zubar da ciki yanzu abin da ya kamata a yi shi ne zan aiko likita na ya zo ya duba ki ke ga lafiyar ki kuma ya baki magungunan da suka dace da ki in ya so kafin gobe zan yi shawara ga yadda abin da ya kamata ba ke bace hajiya binta mata alhaji umar ba ni ce mana dama ka san ne likita eh na san ki na taba ganin ki ɗaya so ɗaya ta ƙara ta. kuma kun taimake ni a lokacin da nake neman taimako da ke da mijinki Mala ya turo ni wajen ki, me alakar ki da shi? Me ya gaya maka? Kaga, dan Allah dan annabi koma me ya gaya maka, ka gaya mu. Hakan bai kamata in gaya miki ba, amma sakamakon kun taɓa taimako na dole in gaya miki. Mala da ya turo ni ne akan in miki allurar mutuwa ki mutu. sannan kuma in yi ƙoƙari in ɓoye gawarki kar in yadda wani ya gani in zan fita da ita kuma har ya bani ladan aiki na naira miliyan ɗaya da rabi za ka ke ku me ja miki wannan problem ɗin ke da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama hausawa sun ce duk wanda ya ƙi sharan masallaci to zai na kasuwa kuma duk wanda bai jibar ba jikinsa zai gaya masa me kike so ki gaya mini ciki ya mun ciki ya mun shine ya ce wai mu zubar ni kuma na ki na ce ba zan zubar ba ga laifin ciki sannan kuma ga laifin kisan kai shine na ki yarda subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dama malam habibu zai iya yi wa mace ciki kuma har ya ce a kashe ta tabbas gaskiya ba zan iya aikata aikin da ya sani ba domin kun taɓa taimakona lokacin da mahaifiyata take kwance akan gadon asibiti rai a hannun Allah ba ta da lafiya tana ciwon hanta ke kika samu jinki ya taimaki ni har mahaifiyata ta samu lafiya lokacin da nake neman aiki dan tallafin nan da ake ba inda za su dau aiki ban da kuɗin da zan bayar mijinki ne ya taimake ni da wayannan kuɗin don haka kinga kun taimake ni a rayuwata ni ba zan iya sa hannu wajen kashe ki ba amma wata shawara ita ce ki je ki kokari ki dauki abin da ya kamata a cikin gidan nan ki zo ki tattara ki bar garin nan ni kuma zan je in same shi in gaya masa cewar na aikata aiki na. me zai hana mu sanarwa hukuma mu sanar musu halin da ake ciki ba dai mala abi ba mutumin da kowa yana ganin shi da kima da daraja ki ce za karasa ai ba mu da hujjojin da za mu kare kanmu kawai abu ɗaya shine ki tattara ina ki ina ki ki abin da za ki ɗauka ki bar garin nan ni kuma in ji in gaya masa na yi aikin sa domin in ya san cewar ban kashe ki ba ni ma ba zai bar ni ba shikenan yanzu nan zan je in tattara ka taimake ni ka taimake ni daga lokacin da na zo na ajiye ki a wannan gida na yi tafiyata duk da haka ƙaunar da take cikin zuciyata ba ta gushe ba nakan ziyarci wannan gidan na duba ba tare da kowa ya sani ba An ga irin rayuwar da suke tafiyarwa a kanki har na zo na gane wannan bawan allah shi ne ya ɗauke ki na dinga zuwa kamar yadda na saba kwatsam wata rana sai na zo na samu sun ƙaura sun tashi sun bar gidan nan daga nan kuma hankali na ya tashi na shiga cikin tashin hankali shi ne na yanke shawara na dawo gurin 'yar uwata sabida da na ji kunyar lahira kwanan na ji ta duniya shi yasa na dawo yanzu tabbas ba zan taɓa manta ranar da na dawo daga sallar asuba na tsinci jaririya a gudana ba in shiga da ita ciki tabbas ya ce malin daga fita sallar asuba sai ka da jariri a hannu Allah ne ya haɗa da ita dawowa na daga masallacin nan kawai sai na ji jariri yana kuka in duba sai na ganta a kwance an ajiye ta an gudu an barta inna lillahi malam to ba a nan gidan ba ka ɗauki yarinyar nan ka kai ta gidan mai unguwa amma ba a nan gidansa za ta zauna ba a kan me laifin me ta yi mana don me kuma zan tsane ta ba zan iya ba wallahi a nan gidan za ta zauna illa iyaka in je in gaya mai unguwa don ya san da sani Allah ne bai kawo mana ba Mala yanzu baka gudun maganar mutane? Kuna irin maganar mutane duk mai abin faɗa ya faɗa. ni dai na san taimako na kuma Allah na san ba zai bar ni haka ba shi ma zai taimake ni kula da ita da Allah sarki ah, ah, ah. adam Allah sarki. na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu malam, a haifi yaro, a yadda shi. Zamani ke. Hakika, na sha fama da mai na akan ta yi haƙuri mu riƙe wannan jaririya. Ta to amma da ƙarshe sai Allah ya bani nasara ta yadda kuma muka sa mata suna badariya tabbas mun bar garinmu muka dawo birni sakamakon ni ne ke lura da gonakin malam to amma sai ya dawo da birni ya mayar da gurbin mai kula da wajen ni kuma ya ɗora ni akan harkokin kasuwancinsa to dalilin dawowar mu nan kenan tabbas na cuci kaina na zalunci kaina wannan abin da ake faɗa na aikata shi na ci ba kaina a cikin baƙin ciki ɗimbin shekaru da suka gabata amma na san ba wani abu ne ya jawo mun ba sai jayayya da na yi da mashi'a ta ganin damar ubangiji a kan bayansa na nuna na isa ubangiji ba shi ne yake da hannu a kaina ba wata rana ina bai da darsu to wa an ubadatu bin sami an karbo wani hadisi daga na ubadata dan sami na'am qala sayyadi ubada ta ɗan sani ta yace. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce na'am ku anni ku anni kurqa daga gare ni kurqa daga gare ni na'am ja'ala Allahu lahunna sabila Allah Ubangiji ya sanya tafarkin karɓar shari'a ku a wajena. na don haka ku riƙa daga gare ni ku riƙa daga gare ni na'am alzikiru bil bikri Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ce idan saurayi da budurwa suka aikata lalata ma'ana suka aikata zina na'am jaldu mi'atin to kowane a ciki za a yi masa bulala ɗari ɗari wani fayo sanatin sannan kuma za a ɗaure su tsawon shekara a gidan fursun na'am wa saibu bi saibi wanda yake da aure ko kuma ya taɓa yin aure ko bazawara wacce take da aure ko ta taɓa yin aure idan suka haɗu suka yi lalata ma'ana suka yi zina na'am jaldu mi'atin to kuma kowanne a cikinsu za a yi masa bulala ɗari ɗari na'am warrajin sannan kuma za a jefe su subhanakallah rawahu muslim wannan hadisin muslim ne ya rawaito shi to ina ganin tun da an dan dade ana karatun sai a yi addu'a haka sannan kuma kafin a yi addu'a wanda ya zama yana da tambaya da zai yi to kofa abu da take bismillah wato Allah shi gafarta malam ina da tambaya menene tambayar ka Allah ya yi ni da yawan jin sha'awa kuma malam ta yaya zan gujewa hakan da aikata zina bayan kuma na amfani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce mu yi azumi don gujewa zina da duk wasu abubuwa malam ta yaya zan gujewa wannan abu to hakika akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa minista da da ba'ata falyatazawwaj ah. wannan da ya samu dama a cikin ku yana da sadakin da zai bayar to yayi aure fa innahu agabba bil basari wa ahsana bil domin cewa shi aure shine ya fito shi ido ga barin kallon mutane ah. shine kuma ya fi kiyaye farji ba za a aikata zina ba to amma akan mushkilarka ah. tunda baka da eh baka da aure to ka sanarwa da 'yan uwa al'umma ko kama kama ne a tattara a taimaka a yi maka aure don gudun kada ka fada cikin wannan haɗari na aikata zina wani shine ƙarshen masalaka to amma ni ina mamaki ina matuƙar mamaki da har mutane za su riga cewa wai suna sun za su iya sakin sha'awarsu har su aikata zina ina mutukar mamaki duk da cewa Allah baraka wata ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa mai tsarki yake cewa innan nafsa amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi ita rai inda duk take tana horon mutum ya aikata mummunan aiki kowane irin mutum ne sai wanda Allah ya ji kansa to ni ina daga cikin da Allah ya ji kansa ni na fi karfin in aikata suna ba dai ni ba sai dai in wani na Allahu akbar ina alfaharin ba zan aikata zina ba ni gani nake yi ma mutane ma dai kamar wai mutum yana sha'awar zai yi zinan ne ma shi isa yake aikata amma in ba don haka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujubatun naru bish na wuta an kewaye ta da sha'awance sha'awance sai ka ta sha'awa ne zaka fada cikin wuta saboda ni na fi karfin ta tabbas akan wannan furici da dai ne ubangiji ya kama ni na manta da ciwo. manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce iza arada Allah qaba infazi salaba zawul uqulu uqulu fa iza qaba amrahu radda alaihi uquluhum wa waqafu fi nadamati kwata kwata a san da nake wannan magana ban tuna wannan hadisin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ubangiji yana nufin zai zartar da hukuncinsa sai ya kwance wa ma'abota hankali hankalinsu sai bayan ya zartar da hukuncinsa da abin da yake so ya zartar sai ya dawo musu da hankulansu sai su faɗa cikin nadama na ci karo da wannan hadisi na saba ubangiji gashi ubangiji ya kama ni Allah Ubangiji ya yafe mu sannan kuma zan yi amfani da wannan dama nemi gafarar ɗana yi amfani da wannan dama nemi gafarar matata bisa wannan abu da na aikata na roƙon ku gafarta min ku sannan kuwa uba roƙi gafarar batariya domin ina da tana da haƙƙi a kaina wanda sai a goma da kiyama za ta karɓe shi a gaban Allah. Dare an da roƙo Allah a ta mana da kai. Ni ma na tafka babban kuskure furucin da na furta a lokacin da mijina Umar aka kawo min gawarsa. Na cewar Umar ba zai taɓa yin irin wannan mutuwa ba. ashe Allah yana da ikon ɗaukan ran bawansa a duk lokacin da ya ga dama. Amin wa alaikusalam. Dakta, bismillah zauna. Idan an bani dama, akwai tambayar da nake so. To, muna jin ka yi tambayar ka. Shin badariya menene dalilin da ya sa ta sani a gaba? Ta riƙa wahal da ni tana min duk abubuwan da take mu. Gashi nan. duk shi ya kintsa abubuwan da ya sa nake maka haka a cikin gidan nan ranar da ka bar ni da shi a cikin ofis ɗinsa ya gaggaya min wasu maganganu ya faɗi da bakin shi ai gashi tabbas na aikata muku laifi mai girma um, badariya mm-hmm. in dan miki wata tambaya mana jinka Shin yaushe ne auren ku da Fahad? Saura sati ɗaya. Sati ɗaya kuma? Me faru? Ba kome. Doktor lafiya? Ta. zan iya ce ba lafiya ba ba lafiya ba to me ke faruwa badariya a matsayina na daktan gidanku tabbas ba zan kawo rudani ko wata matsala a cikin zamantakewar aurenku ba amma dai Allah kiyaye ka gaya min doctor me yake faruwa to sai in kin min wani alkawari guda ɗaya ta zamar cewa kamar yadda ke ma zarafa miki naki ba za ki gaya kowa ba sannan za ki riƙe sirrinki na yarda ba za ki faɗa kowa ba <sighs> Badariya, ki haƙuri. Fahad yana dauke da cutar ganjamau. Na yi masa gwaji na farko yanzu ma na biyu zan masa nan da kwana uku. HIV likita. Tabbas haka gwajin na ya nuna. Ba zan yi masa karya ba badariya. Kamar yadda ya buƙaci rufe wannan sirri, rike shi a cikin ciki cikina. Hatta iyayensa ba su san da wannan zancen ba babu wanda aka faɗa wannan zance kamar yadda ya bukata domin ya ce har in malam ya sani to zai iya tsine masa kin ga dole ne mu rufe wannan sirri ko daina da cutar garin ya fahad ya samu wannan cutar to wannan ne kuma ban sani ba mu dai ga abin da gwaji ya nuna am badariya zan baki wata shawara guda ɗaya tunda dai wannan auren naku ya zama dole ya zama wajibi sai an yi shi to amma abin da nake so da ki kada ki kuskura ki kusanci bad ki ƙaurace masa don gujewa ko in ce tsoron kamuwa da wannan cutar mai karya garkuwar jiki don kiyaye lafiyarki har sai mun gama gwaje-gwajen mun tabbatar da abin da ya tabbata badariya ba kuma ba ne yasa na aikata haka sai don tsananin soyayyar da nake yi wa badariya a cikin zuciyata lallai shaidan ya jefa ni tarkon da na sani don allah ku gafarta mu musamman kai fata ina neman afuwa a gare ka don allah ku yafe ni badariya ki gafarta mu Allah ya fi baba ina da magana akan mazaunin aure na da ita badariya yanzu me matsayinsa auren ku ina nan daram dalili ku shine kai ɗana ne na sunna ita kuma yata ce ta watan haka saboda haka hakan bai shafi igiyar aurenku, sai dai in kana da wani zaɓi a cikin zuciyarka duba da abin da ya faru tsakani na da ita tun kafin ma a zo ga wannan bana na tunanin zan iya zaman aure da badariya idan kuma aka lakari da dangantakar da aka fahimci cewa yanzu akwai tsakanin mu da ita ina ganin in sauƙi mata shi yafi saboda haka na sake ta saki da amma har gobe tana mazaunin kanwa wurina idan suna son juna ku da sai sai badariya duk abin da ya faru ke haƙuri kuma ina so ki san har yanzu ke ƴata ce kin ji ku mhm. kai kai gaskiya malam ba a kyauta min ba an mun rashin kyautawa an haɗince amma babu komai sauran magana tabbas sai mun tattauna ta ne da kai kuma wannan ba yana nufin zai shafi zumunci na da yar uwata ba ne babu kuma haka Allah ya kaddara tabbas na taki sa'a ban taba tunanin zan mallake ki ba a rayuwata mm-hmm. an na fi ka sa'a saboda ban aikata abin da zai zama ajali na ba haka ne hausa suna cewa wai rabon kwado bai hawa sama wayan tambaye ki mana yaushe ne abin nan ka san ni ba wai rike lissafi nake yi ba sai dai a tambayi ya fahad wa za tambaya ya fahad mana ya yi fahad din za tambaya mm-hmm. a'a kin san ni dai ba zan iya ba wallahi sai dai in kira ki tambaye shi ah <laughs> mu ka tambaye shi kai kamar ka saboda kin fi kusa da shi ko ba ka bane in wallahi <laughs>